أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنت علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا أتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون إجرا معجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مليلا ويوم تشقق السماء بالغمام وانزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وحال يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني سخرت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان خبولا وقال الرسول يا رب إن قومي سحبوا هذا القرآن مأجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونفيرا وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاشعة البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فحال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية كريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan anguwa ta gaji a kuma cikin wannan gari na Zaria a kuma wannan jiha ta Kaduna a kuma wannan safiya ba don komai ba shi domin karanta da mu matsaloli da suka shafi Islam ina mai addu'a wannan taro mu Allah ya sa masa albarka duk ruwa da ke zuwa ana wa'azi ban taɓa ganin garin da ake shirya wa'azi karfe bakwai na safe ba sai a Zaria a Zaria ne za a ce wa ya shirya wa'azi karfe bakwai na safe sai ka ce a za a ya wa'azin ba mutane ba kuma kaga mutane sun yanke harkokin su kuma sun taho sauraron wa'azi a irin wannan lokaci da yake da matukar tsada kwarai da gaske ina addu'a wannan ibada da muke gabatarwa Allah madaukakin sarki ya karbe ta bayan da mu shigo hudu ce kaji wato mu shigo ce kaji mai wa'azi ba mu tuna da ke hudu ce kaji zare ba muna addu'a malam Allah ya ji dan sai gafarta masa ayyukan alkhairi da ya gabatar a rayuwarsa muna fata Allah madaukakin sarki ya nauya masa mizanin sa da su kuma sauran dattawa da suka saura abokan aikinsa muna addu'a Allah ya kare tsawaita mana rayuwarsu ya kara wa rayuwarsu albarka ga daraktan agaji nan na jihar Kaduna jemu ya yi fari sal hakan nan sai kace jemu malam hudu ce tafi abokan aikin sa ne wayanda suka yi gogormaya tare Allah ka samu ma dan samu irin wannan gurgurar a duk da ba ma zamanin mu debo da yawa mun fi zamanin ba mu debo da yawa sosai ba ba wai na daga debowa da yawa ba a maganar malam bahaushe ne yake cewa debo da yawa kamar shi debo da kansa ba Allah ne riba mashi ba ya Allah idan ka yanka mana shekaru da yawa ka sa musu albarka idan ka dan ka yanka mana wanda ka yanka mana ka sa mu fita da imani a cikin jama'a ba dogon wa'azi ne zamu ba bai wuce wata kila mu karanta aya wala dai tallin tal akan ta sai mu takaita mu sallabi jama'a da ma ake da tsawa da yake هذا لما في سورة التوبة يا لما تجي na التائبون العابدون الحامدون التائبون العابدون السائعون الراكعون الساجدون الآمرون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والعابرون لحدود الله وبشر المؤمنين malamai sun ce suratul tauba an kira da suratul tauba saboda an ambaci tuba a cikin ta an ambaci tuba wato a wurare da dama an faɗa a cikin wannan ayar sannan idan ta tsara matsawa gaba kafin ka je karshen sura kuma an sake magana tuba dan da aka bayani wasu bayan Allah madaukakin sarki da Allah ya karbi tubar su Allah ya karbi tubar mu to sai Allah madaukakin sarki ce at-taibuna al-ariduna at-taibuna masu tuba al-ariduna masu kokarin bauta wasu malamai sai suka ce ai an ba da fassara suwa ake cewa masu tuba ne at-ta'ibuna humul abiduna masu tuba tuba na gaskiya su ne waɗanda suka tashi tukuru suna bauta da Allah madaukakin sarki wannan ya nuna ana bukatar bawa ya aikata abubuwa guda biyu abu na farko ya zama mai mai yawan tuba zuwa ga Allah duk taron mu nan gurin babu wanda yake take ne a wajen Allah zai aikata wa Allah ne haka ne to bai zai magance matsalar abinda zai magance matsalar shine yawan tuba Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda yace muka zauna majalisi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in ji annabi yana yawan maimaita wata kalma yakan ce rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya Allah ya ubangiji ka gafarta mun sannan ka ji tuba na lalle kai Allah mai yawan karɓar tuba ne sannan mai jin ne yace an jima kaɗan sai ji annabi ya maimaita wannan kalma an jima kaɗan sai ji annabi ya maimaita Allah da Umar yace Umar zo na majalisi ne da annabi kamin mu tashi daga majalisi sai ji annabi ya maimaita wannan istighfar sau 100 a majalisi ne kamin mu tashi daga majalisi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi istighfari ya roki gafarar Allah ya tuba ya koma zuwa ga Allah sau ɗari a rana ɗaya ko a majalisi ɗaya to da Allah mu kamar sau nawa ya kamata mu in kun lura za ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana da gata da a wajen ubangiji ya za ka yana da gata a wajen ubangiji shi ne Allah madaukakin sarki ya ce inna fatahna laka fathan inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله مدوكين سركي يجي فدا منزا الله صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا lalle mu mun yi buɗi a gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam buɗi wanda yake buɗi bayyana ne inji Allah sai Allah ya ce liyadfira laka Allahu domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata daga zunubinka wa ma ta'akkara da abin da ya jinkirta daga zunubinka wa yatimma ni'matahu alayka sannan Allah ya cika ni'imarsa a kanka wa yahdiyaka siratan mustaqima sannan Allah madaukin sarki ya shirye da kai hanya madaidaiciya kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi garanti cewa an gafarta masa abin da ya gabatar sannan an gafarta mata abin da ya sar an ci ni'imar Allah madaukin sarki a kai shi an shirye da shi hanya ba daidaiciya wayannan gingima gingiman imomi ne da Allah ya gawa ya yi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma wanda aka yi masa irin wannan gata sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin istighfari yana yawan tuba zuwa ga Allah kenan mu muka fi kowa cancanta mu yawaita istighfari mu yawaita tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ka ji kanmu ka gafarta mana malamai duka sun yi ittifaqi jinkirta tuba haramun ne cikin addinin musulunci daga sanda labari ya sabe da cewa abu kaza ne yake aikatawa Allah ya haramta babu so. to duk minti dai idan ka kara baka tuba zuwa ga Allah ba ka tsara shiga cikin bala'i idan baka tuba da wuri ba sai da aka dade sakan ka tuba malamai suka ce to yanzu tuba guda biyu ce akan ka ba tuba guda ɗaya ba tuba ta farko laifin da ka aikata ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tuba ta biyu jinkirta tuba da kai shi ma sabo ne ga Allah madaukakin sarki sai ka sace zama na musamman ka kare tuba a kai ya Allah ka gafarta mana shi ne ma'anar wala da lahu ayyu akhirat tauba baya halatta da musulmi ya jinkirta tuba jinkirta tuba shi ma sabo ne laifi ne ga Allah madaukakin sarki gida ba ka iya rasa wani shi shekan yarin jaye shi ya lalace ya zama mazinaci zai iya zuwa ya tuɓe tsirara matan banza ka tuɓe tsirara Allah yana kallon sa mala'iku rama suna nan mala'iku masu rubuta laifukan sa da ibadarsa suna nan mala'iku masu gadin masu lura da shi suna nan mala'iku masu bashi security suna kallo mala'iku da ke bashi kariya idan wani abu zai cutar da shi wayanda Allah ya assign din su su rika dora da dan adam kamar yadda yake da humu aqibatu min bayni yadayhi wa min bayni yadayhi wa min khalfihi ya'lamunahu min amrillah Allah ya sanya mala'iku su zama masu gane dan adam mala'iku kuma al-mu'aqibat masu canji duty akwai masu dukin rana akwai masu dukin dare Wai da mala'iku Allah ya asani din su ya dora musu aiki su zame maka bodyguard suna gadin ka suna da tiya da kai duk da ka shiga duk abin da zai cutar da kai Wai da mala'iku su za su ja daga su ba da kariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayyana mana idan Allah ya turo wata kaddara da ya zarta sai ta same ka idan wai da mala'iku suka ja daga za su kare sai Allah ya ce ku ba wannan kadarar wuri ni na turo da sai ta sabe shi to sai su ba da fili shikenan sai da ta mai karya baka kamar baya baka san yadda ake ba abin da ya faru shine kadarar da Allah ya turo sai ubangiji ya ba mala'ikun umurni cewa su jaye saboda kadarar ta same ka Allah ya kaddara sai ta sabe ka duk wayanda mala'iku masu daraja suna tare da kai amma ka zo ka bayyana da tsiraici ka bayyana da tsiraici wacce za ka yi fasikanci tare da ita wa'annan mala'iku suna kallo lalacewa ta zama zama ƙarshen lalacewa rashin kunya da bushewar ido ya zama tabbata idanunka Allah ya gafarta mana ka gaggauta ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tun da an yi sa'a baka riga ka mutu ba kuma ka ji babu kyau to ka samu wata dama da zaka koma zuwa ga Allah ya ke baiwar Allah da kika lalace kika zama mazinaciya ki tuba zuwa ga Allah madaukin sarki ana sa rai Allah madaukin sarki ya karbi tubar ki wannan shine yasa Allah madaukin sarki yace at-ta'ibuna da bayin Allah na kwarai waɗanda suke sure bayin Allah masu tuba ahlus sunna wato suna da aqida da imani cewa Allah zai kama bawa a bisa saban da bawa yayi wa Allah babu wani a duniya da idan kiyama shari'a zai iya kare ka ya hana Allah ya azabtar da kai a bisa saba masa da ta kai wannan aqida ce ta bid'a su suke da aqida dan adam yana iya aikata abinda ya ga dama duk abinda za a yi a lahira babu matsala yana da shehun da in an je lahira ya yi cikin cikin lahira zai ba shi kariya shi yasa idan ka dauko jawahirul ma'ani ka karanta za ka sha mamaki shi babban shehu abin da yake faɗa akhbarani sayyidul wujudi ya qadatan la manama An min al-abidina wa kullu man ra'aka min al-abidina imma ta'ala al-imani wa kullu man ahsana ilayka bi kidmati wa kullu man at'amaka ta'aman fa innahum yadkhuluna al-janna bi ghairi hisabin wala iqalin yace wai annabi ya zo ya same shi kiri da muzu gaba da gaba wai sai annabi yake ce masa kai kana cikin abintatu a ranar tashin alkiyama babu abin da zai same ka haka duk wanda ya taba ganin ka shi ma yana cikin abintatu a lahira babu abin da zai same shi kaga idan kana da wannan aqida ai baka da matsala sai kai take da ka a duniya take kokari ka ga wanda aka ce ka gani ko ka ganshi da ido ko ka ganshi a hoto shi kenan a lahira baka da matsala sai yace kuma annabi ya faɗa masa karara ya gaya masa cewa duk wanda a nan duniya ya maka hidima shi ma dan aljanna ne duk wanda ya taba ciyar da kai a sa shi ma dan aljanna ne kuma zai shiga aljanna babu hisabi babu hukuma bai da kowace irin matsala duk yadda ya yi da lahira da kai shi aljanna sai yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan magana ya ga irin kauna da annabi ya nuna masa wai sai ya tuna da muridansa a duniya waɗanda kullum suke cewa idan mun je lahira za zaka cece mu in ka bari Allah ya kai mu wuta kana kallo to za mu yi kara ka gaban Allah bai kamata a ce muna tare da kai sannan a ce wai za mu shiga wuta a lahira ba yace wai da ya tuna irin wannan sai ya roki annabi yace yana so annabi ya lamunce masa dukkan masoyansa inda suke a duniya su zama yan aljanna dukkan muridansa su zama yan aljanna duk wanda ya taba ba wurdi suka karba su zama yan aljanna duk wanda ya taba shiga dariƙarsa ya zama dan aljanna kuma idan ya zama dan aljanna yana so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce mata idan suka zo shiga aljanna Allah zai dauke musu hisabi duk sabon da suka yi wa Allah a duniya Allah ba zai musu hisabi a kansa ba sannan yana so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce mata in sun zo shiga cikin aljannar ko da sun cuci wani a duniya to a lahira idan za a biya wanda suka cuta kada a biya a cikin ladarsu Allah ya biya a cikin taskarsa sannan yana so annabi ya lamunce masa dukkan mabiyansa da masoyansa da muridansa da masu masa hidima idan sun tashi shiga aljanna su shiga aljanna cikin zumratul ula tawagar farko da za ta fara tafiya aljanna ya zama suna ciki bayan suka ciki aljanna ma ba hawa na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ba aljanna ta kololuwa inda annabin nan zai zauna to duk yadda suke a tattara su a kai su kusa da annabin zauna lahira yace wai sai annabi ya kalle shi yace wata na mun sai maka duka babu matsala saboda haka duk wanda yake cikin wayannan zai shiga aljanna sai yace to saboda haka ya kuma da kada ku dauka ku kuna da matsala a lahira ku ba ku da hatta da su su ne wa'anda ba su zama yana ba ba su yi mun hidima ba ba su ciyar da ni abincin su ba amma wanda yake kaunata ko ya gani ko bai taba gani na ba ko wanda ya karbi wurdi na ko a hannu na ya karba ko a hannun wani shehu da ke cikin dariƙa ta wanda na lamun ce masa su wa'annan za su shiga aljanna babu hisabi babu hukuma ba su da bukatar sai sun gani su tabbas ne suwa banka da an je lahira kawai ta zarce zuwa aljanna za su da suka hari wannan magana sai shi shehu malami a dalil adil harajimi sai yake cewa irin wannan falala da irin wannan karama ka kwashe jama'ar ka gaba ɗaya ka kai su aljanna da ka kware da ɗan banza ba hisabi ba hukuma yace ba a taɓa samun irin wannan karama ga wani wani cikin wani yadda suka gabata ba yace duk da cewa an samu kamar shi da abdul kadiri karama ta kai matsayin da Marra'a, mar'a man na ya janna wanda ya ga wanda ya taba ganin shi ba zai shiga aljanna ba sai ka ganin shi ba in ka ga wanda ya taba ganin shi ba zai shiga aljanna sai dai zaka shiga aljanna ne bayan an yi maka hisabi amma sai zaka shiga aljanna ba hukuma ba hisabi sannan baban babanka zai shiga aljanna albarkacinka mahaifiyarka za ta shiga aljanna albarkacinka ƴaƴanka za zata shiga aljanna yace amma ban da jikoki sai dan da ka haifa daga cikinka shi ma duk da yayi albarkacinka in dai kana son shi ko ka taba karanta wurin sa kai ma ka zama dan aljanna yace ba a taɓa samun irin wannan karama ga wani shehu a duniya ba sai shehu sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da wannan karama kaga wannan aqida ce ta ba aqida ce cikin bid'a idan kai imani da wannan aqida zaka sha giya zaka yi zina zaka yi kashi zaka yi shashanci zaka yi luwadi ba abin da ba zaka aikata ba saboda kana da garanti akwai wanda zai dauke kai kai ka aljanna ya ku ahlus sunna wannan aqida ce ta bid'a ba aqida ce ta sunna ba aqida ta ahlus sunna dole ka bi Allah dole ka gyara ayyukanka Allah mai gafara ne amma ba gafara kawai ya iya ba ya iya azaba idan ka saba masa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim bi anni ibadi ana al-ghafurur rahim Allah ya ce na bi ibadi ka ba bayi na labari ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anni adal kafurur rahim ni mai gafara ne mai jinkai wai na sifofi ne na Allah saboda kar saka sakaci ka ai ba matsala inna Allah ghafurur rahim bari mu dan taba in yaso wata kullu min ba'di bi qawmin salihina sai Allah ya ce maka to kuma gafara iya maka wa anna azabi kuma dan dai azaba ta in Allah huwa al-azabul alim ita ce azaba mai radadi wato kenan bayan yana da gafara idan ka bi shi kamar yana da mai yana da azaba mai tsananin gaske idan ka kuskura ta saba masa a wata sura sai Allah ya ce gafiru zambi wa qadirut tawbi gafirun zambi wa qadirut tawbi shadidul iqabi bil لا إله إلا هو إليه المصير الله يتي قادر الذنب الله مي غفر الذنب ne wa qadir tawbi sannan mai karban menene mai karban tuba ne to kaga dauka gabara kawai iya da karban tuba sai Allah yake shadidul iqabi shi kuma Allah mai menene Allah kuma mai tsananin ukuba ne idan ka saba masa sai ya maka ukuba ya zo da kai a ranar tashin kiyama dai ya ku bayin Allah mu yi taka tsantsan da saba wa Allah madaukin sarki mu zama masu yawan tuba mu zama masu yawan neman gafara mu zama masu yawan komawa zuwa ga Allah wannan ita ce aqida ta ahli sunna aqida ce ta dan bid'a kawai idan ka ga wani ka zama dan aljanna baka da matsala ahli sunna ba su da wannan aqida ba me yasa ba su da wannan aqida ba saboda sun gani da idanunsu akwai manya manyan bayin Allah da aka gansu kuma aka saba wa Allah aka shiga wuta ah, to ita ce idan aka ganga an zama dan aljanna balle wanda ba yake wai shi ba sai ka ganshi ba wanda ya ga wanda ya ganshi ba zai zama da aljanna to ai sai mu tambaye ka labaru da ya ga annabi Ibrahim ko bai ganshi ba yana ina da ya ga annabi Musa ko bai ganshi ba yana ina Hama da ya ga annabi Musa ko bai ganshi ba yana ina Taru da ya ga annabi Musa ko bai ganshi ba yana ina Abu Jahil ya ga annabi Muhammadu ko bai ganshi ba yana ina mata annabi nuhu ta ga mijinta ko bata ganshi ba tana ina mata annabi nuhu ta ga mijinta ko bata ganshi ba yana tana ina kan'ana ya ga annabi nuhu ko bai ganshi ba yana ina kai abu da abi ya ga annabi ko bai ganshi ba yana ina kutubatu bin rabiya ya ga annabi ko bai ganshi ba yana ina sai ba ibnu rabiya ya ga annabi ko bai ganshi ba annabi ibnu harith wani ibnu utba ke kima kike ba annabi idan mutum idan za ka ga wannan manya manyan bayi a cikin to dan ne ba za ka tafi wuta ba kai ka saba Allah ba dauke sarki wai a ne sai suka kawo wata tuwa sai suka ce ai abin da suke nufi wai idan ka gansu da idanun girmamawa Wani yasa wai an samu ɗaya daga cikin kalifofi an kai shi wajen kabarin Abu Yazid al-Bustani da aka kai shi ya tsaya bakin kabarin sai yake tambaya wa ya taba ganin wanda ke cikin kabarin nan sai wani dattijo ya daga hannu yake na taba ganin shi sai ya ce wace magana ka taba jin ya faɗa sai ce na taɓa ji da kunne na ya ce marra hali da karan janna duk wanda ya gani to ya zama dan aljanna aljanna zai shiga sai sai ban yishu ya ce eh, da sai ce yayi kwarai da kace wanda da kunne na ya ce duk wanda ya gani shi dan aljanna ne sai ce ah, to ya Abuja ne ga annabi kuma ya tafi wuta wai sai ce eh, to ai shi Abuja ne da ya ga annabi ba da idan girmamawa ya ga annabi ba saboda haka abin da yake nufi in ka ganshi ne zama ka dan girmama shi ka dan ba shi respect to shine sai ka tsaka aljanna Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon tuba shi yasa a wa'annan sifofi na mutanen kwarai da Allah madaukin sarki a mada sai yace at-taibun al-abidun wasu bai suka ce ana nufin at-taibun humul abidun wasu bai suka ce a at-taibun al abidu duka sifofi ne na bayin Allah na kwarai da ake wa'annan wato dawa. bayan ta ga bai tuba to mu sai ka zama al-abid mai kokarin ibada ya ku ahlus sunna wallahi kar ku je ku zama yayi a wajen ibada ba a da aljanna da sauki haddada da ke irin ta ba har nake ne ba wallahi tsada ta ne ya inganta a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam annabi yace man a ajlaja wa man ajlaja balgal manzila ala fa inna sil'ata Allah galiya inna sil'ata Allah galiya inna sil'ata Allah aljanna manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace man khafa duk wanda ya ji tsoron makara ajlaja zai yi sababu idan ka ji tsoron makara zai ne za ka yi sababu annabi yace wa man adrika wanda ya ko kuma balagal manzila to dai isa inda saukin da yake bukata yi sai annabi yace a ku saurara inna sir'atan la ilahiya lalle hajar Allah mai tsada ce hajar Allah tana da tsada yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya inna sir'atan la ilahiya idan baka san wace ne haja ta Allah da bai tsada ba to ita ce aljanna aljanna ita ce haja ta ubangiji kayan sirwa na ubangiji kuma a da aljanna take da sai ka tashi tsaye sai ka zama mai yawan ibada ka zama mai yawan sallar da daddare kar ku yi da ahli suna ku zama ran jayi da dare bai Allah da kwarai ba lokacin da cikin nishadi da farin ciki a ransu sai sun tashi da tsaka dare sun tsaya gaban ubangiji shi ya za da sahabbai hatta a bayan dara su yi suna jihadi sannan su kwana suna yi wa Allah su ja. su yi suna jihadi su kwana suna fira idan a suke sai a kasuwa ko auna idan dare kuma su kwana suna yi wa Allah sujada da ruku shi ya sa Allah ya zai yace wallazina yabiduna da rabbi wallazina yabiduna li sun sujada wa qiyama Allah ya ce wanda yace wallazina na da rabbihim da waɗanda suke kwana ga ubangijinsu, su sujada suna yi wa Allah su sujada wa qiyama sannan suna yi wa Allah tsayuwa ma'ana suna yin sallar nafila sallar nafila ita ce ga tsayuwa ga kuma sujada a cikin ta wato su ne fa waɗanda ake karawa da su a fagen daga su ne a kasuwa su ne a gona su ne a ofis su ne a wuraren neman ilimi amma duk da haka kuma da dare yayi kuma sai a yarwala sai a bar gado a fashin fida ga amarya a tsallake ta ta sha ado a tsallake ga katifa an yi shimfiɗa ga gado ga shimfidi, ga kafi amarya laushi ga ga amma duk da aka sai ya tsanna ko sai ya koma gefe ya shimfida sallah ya sa ya fuskanci ubangiji ta tajafa junubuhum anil mabadi ta tajafa junubuhum anil mabadi yad'una rabbahum wa tama'a يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون wani wani yace kanu qalilan min al-layl kanu qalilan min al-layl ma yanja'un wa bil as'ar wa bil as'ar hum yastaghfirun Allah yake tatajafa junubuhum 'ala haka kansu yana nesa daga wajen shimfiɗa ga shimfiɗa ga gado ga katifa an yi shimfiɗa inda ya kamata ya kwanta ya zube ta bace sai kaga hakan kansa ya nisanta da wannan shimfiɗar ya koma ya tsaya gaban ubangijinsa a wata ayar Allah ya ce kanu kaliman min al-layli bayan Allah da kware sun kasance kadan ne a cikin dare ma ya da suke yin bacci kwana suke yi suna sallah bayan sun kwana suna sallah wa bil azhari da asuba kuma da safe maimakon ya kwana yana sallah kuma da asuba ya ci gaba da bacci kum yastajiruna ya kwana yana sallah kuma sannan da asuba kuma ya tashi ya kama yin istighfari yana rabbi kulli wa tub alai innaka anta tawwabur rahim astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ya kwana yana sallah ya tashi da istighfari kai kuma ka kwana kana zina ka tashi da rabbana wani irin bala'i ne wannan wai kuma abin da kake jira wai zaka je aljanna wai sai an kira yin wai wayannan bayan Allah ya ce su samu hanya zuwa aljanna kuma kai ma sai ka taso ka ce hada da shi kai sai daga cikin magabata yace ya taba yin tafiya tare da wani matashi ya kuma ta ta karfe da kan ku ce wai ku yara ne kuna da sauran shekaru ba haka bari yake ba da kai da wanda yake kowa tsufa anguwar ku ba san wa zai fara mutuwa ba Allah kadai san wanda zai fara mutuwa kai ne take take da kake kana da lokaci wani lokaci kake da shi ka san shekara nawa aka riba baka? waye ba ka garanti cewa shekaru ban kaɗai za ka yi a duniya waye ba ka garanti waye ba ka tabbacin wannan yace wani matashi tafiya ta haɗa su tare da shi yace yayi mamaki a cikin tafiya ba kullum matashi matashin azumi yake da lana. da daddare kuma kwana yake da nafila kai da suka zo mu rubuwa ce kai wannan matashi ka biya hankali ka dauki abin da sauki ce yace ban gane dauki abin da sauki ba yace wata ibada ta ka ta yawa karfi sai mata ce ta sai shi yace ana ga mata ta san me nake so in samu da wannan ibada ta kuwa yace a yace sadakin ta hallata nake so in biya sai yake so biya sadakin ta hallata guda daya sai mutum yace ban gane me yace saurara ka je da ni yace wata rana da daddare na kwanta yana bacci a wata rana yace sai naga abun mamaki a cikin bacci yace sai naga kiyama ta daya sai aka kawo wani bakin kofar aljanna yace ba a bude mun aljanna da shi gaba amma sai aka zo da ni bakin kofar aljanna yaga aljanna gini block da zinari da block da azurfa bai taba ganin wani abu bai kyau kamar gidan aljanna ba to ba bude masa ya shiga bai ce amma ya ta dama sai na leka yace lekawa da ne cikin aljanna sai ga wata yarinya cikin yan matan aljanna ya ce bai san yadda zai iya kwatanta kansa ba dan ba iya kwatanta kyan mata aljanna mata aljanna da za a tsinko koci din gashi da guda a kawo duniya saboda yadda yake walƙiya zai dai shi rana gaba da shi mata aljanna to mata aljanna ta nuna mata ce tana zaune ta sha ado ta sha kwalliya a cikin gwalagwalai na zinari masu aljanna in za ce dire suna sa kaya kala saba'in ne amma kaya kala saba'in gaba ɗaya su je a transparent ta bayan kayan ba ma fatar jikinta ba kana ganin yadda fluid circulatory system na yake jinin da yake gudana yace tana zaune yace amma ta bani baya ne gashin da gwanin ban sha'awa ya sauka kasa yace sai dan kura mata dan kura mata ido ta baya dan ba taba ganin wata halitta mai kyanta ba yace wannan yarinya yar aljanna kamar ta gane ina kallon ta yace sai ta waiwayo yace sai muka hada fuska da ita yace sai ta yi murmushi yace murmushi da sai duniya ta haska gaba ɗaya da zan iya mutuwa da rawusu a lokacin saboda bala'in jannah kusan da za ka mata aljanna a nan duniya ba mu yi rayuwa mata aljanna yanzu da muke zo da za a shigo da yarinya cikin yan matan aljanna ta shigo da kaga da rafa ta ce ana ran ba sai ya mutu saboda bala'in jannah annabi kuma yace wala nasifu ala ra'si ya kai rumin duniya wa bashiha kenan da masu aljanna suke dorawa a kanta ya karanta hadin arwa da Allah mai ibnu kai. kenan da ya masu aljanna ke yafawa a kanta annabi yace kai rumin duniya wa bashiha da za a tara dukiyar duniya gaba ɗaya ta a ba za ta iya sayin kenan masu aljanna ba saboda bala'in tsadar kenan duk ba dukiyar zariya ba ba ta jihar Kaduna ba ba ta Najeriya ba duk dukiyar duniya ta tara ta sai da shi an hada kudi ba su iya sayen kenan da ba ta aljanna ke wa kai ba rigar ba ba zanin ba ba takalmin ba kenan da take sawa a kanta kawai duniya da abin da ke ciki ba su iya saya Dana idan kenan ya duniya da abin da ke ciki to ya kan da aka lulluɓe kenan aka lulluɓe shi da kenan shi kan ya yi yadda da wanda ya ta kallo ni sai mun wannan murmushi yadda ke ta tambaye ni tace kana so na ne yadda sai dai wanda ke kwarai da gaske ina sai sai da ce in baka shawara yadda yake ba da shawara take sadaki na yana da tsada kwarai da gaske ka yawaita sallar nafila ka yawaita azumin nafila sadakin da yana da tsada ya yawaita sallar nafila yawaita azumin nafila daga haka wannan matashi ko a cikin tafiya yake azumi yake in dare yayi kwana yake nafila saboda ya sadaki ba ta aljanna nawa ba ka aljanna guda daya wai kai da kuma kana nan kullum bacci min tulu ishamsi ila gurubi min min min gurubi shamsi ila tulu al bacci kawai kake shi dan yana ta maka a an tabbai wani ya kwanta tun dare har sai bai tashi ya tashi da gora biyu ba annabi ya zaka bani shedanu a aji. wannan shedan ya mana fitari a ka shi in ya kwanta tun dare har azuba ba kai na kira ba ya ma fitari a dan na tazo shedan ya ma fitari za a wanda kansa ba ya zama shan da ku rinka tashi da dare ku rinka yin nafila ku yawaita fili a cikin dare shekul islam ibn taymiya sanda aka kamo shi aka kaka ba shi a kurkuku ya tashi da dare yana sallar nafila ya ji wani irin farin ciki a kurkuku yake ba ya ji wani irin farin ciki da wani irin murna yanzu an raba shi da kowace rigima an kawo shi cikin kurkuku inda zai samu daman ganawa da ubangijinsa cikin sauki sai yake cewa wallahi da masu mulki sun san farin cikin da muke ji yayin da muka tashi da tsakar dare muna ganawa da ubangijinmu da na takobi za su kore mu daga gidan kurkuku su su shiga kurkuku su zauna don su samu daman ganawa da Allah da dare wai shi an taimake shi ne wai wai da aka kawo shi kurkuku yanzu bai da sauran matsala sun ta kurkuku da shi ba masu lissafi din shi kullum da dare na kira shi godiya yake wa Allah murna yake yi an kawo shi tudun ya tsira sai kai da kullum ba ba ka aiki ba da bace da dare dan kai kokari da shi ne kawai ka tare yan za a tubi za a tubi kai ka ji kuma da sai ka ce wani yawo ta tubi ta tubi tubi just a zero behind a decimal point baka san lokacin da zaka iya tashi da gana da Allah ta ji kai alwala ta gabatar da kai alwala ku faɗa kusa da Allah ku gana wani abun ban mamaki abun ban tausayi akwai wanda wai juran da za su yi bala'i da masu fashi ne ranar da ta tada shi take a nagila shi kawai shi bai tana tashi da dare a nagila ba akwai wata yawa da mijin ta taɓa kawo mana karanta a makaranta wai ta ce mata mutumin banza hankali ba da bayyana shi mata ta ce mijin ta mutumin banza wanda yana yi za a kore shi daga makarantar karshe aka kira ta gashi ga ita za a yi sai me yasa kika ce miki mutumin banza tace ni haka ce tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kar ya nuna mun a rayuwa ta ranar da zai kira mu da mutumin banza ba haka ne da. haka ce to kai ya bi yace to to to ai to me take nufi ni ba da fiki fiki da ido sai mun galibi da gaskiya ya ga take ce bayani yadda ake sai da aka gafarta da abin da yake faruwa kullun da asuba masallaci kusa da gidan mu yake zan tashi na yi wanka ko na yi alwala na yi lafil filin da zan yi in ka da shi domin za a yi sallah a masallaci duran da na da shi ya je ya samu jami to ranar bala'i kamar duniya ya zanta shi sai to abin da ya faru jiya na da shi domin ya samu jami sai yake mun fara jami'i me na da shi ba bai gaya mun cewa shi bai zo a yanke masa bacci ba billahi da na sake yanke masa bacci duk bala'in da za a gida da za a yi Ta kake nake masa haba mai gida ina so ni da kai mu abun rahmar Allah ne Yadda ina ruwanki kabarin ki daban da dawa daban ke sai nake ce masa haba mai gida ya za a yi hankali na ya kwanta masallacin da kusa da gidanmu yake ladan ya kira sallah ina ji a yi ikama muna ji daga cikin daki liman ya kabbara harama muna ji a cikin daki ya samo karatun fatiha muna ji kira'a ya kai kan fatiha a ce amin kamar mallaci zai fashe duk mutanen kirkin suna masallaci ga miji na ci a gida hankali na zai fata sai ce oke ce wato duk mutanen kirkin suna masallaci kenan ne bin banza da ke wai da kai da ke mata bin banza ke mun kalle da ka ga kai eh to me take nufi karshe muka dan mata da siya muka ce to ke zama mai biyayya ga ka za kaza kaza kaza kaza muka kalle ta dan ka kamata mu fatatace shi tana da fa sai bayan da muka sallame ta sannan muka mata sai ce kan ba da gyaran kafiri to a wannan lokaci to yanzu wannan wanda ya tashi ya je tashi ma bai yawa ya zaka kace masa ya tashi da dare ka tambayi kanka tsakaninka da Allah ya shiga banda ka tashi da dare kai wa Allah na jira amma ba ta ba bai za a yi gol tsakanin Arsenal da Manchester United karfe biyu na dare sai ka tashi ka kalli matsiyaci ya sa alan da hankali haka ya rinka girin girin girin haka zai tashi ya fiki fiki da ido ya kunna abin nan ya ɗebo motar kofi ya masa overdope ya sa dukkan biyar ya kora ya wanke ido ya zauna ya kora wa talabijin ido sai ka ce dan wuta Allah bai taba gani shi ya tashi da dare na masa sujada a wannan lokacin ba amma ga yana kallon bola a wannan lokacin in Allah ko kai ka ba saka da biruwa kake karbu da suna yan wuta wanda bai kamata ka tasu da shi a ciki ba أمن هو خالق آناء الليل ساجدا وقائما يعذر الآخرة يعذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون لا يعلمون Allah ya ce amman huwa ana allahi yanzu wannan wanda yake kankan da kansa da tsakar dare ya tashi ya je gaban ubangijinsa sajidan wa qa'ima yana yi wa Allah sujada gashi a tsaye yana yin sallah ya hadarul akhirah yana jin tsoron lahira wa yarju rahmat rabbih yana fatan rahmar ubangijinsa yanzu zai daidai da waninsa mai kwana yana bacci lahira ba ba ta cikin ajadarsa ba za su taba zama daidai ba yanzu ga wanda yana kwana yana nafila yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke annabi kansa yakan tsaya ya sada lafiya har sai kama musu sun kumbura sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da hadisi cikin dare ke tashi yana lafiya, yana rike da gemu sa hawaye yana jika gemu yana ya duniya garri kairi a ilayya ta ce wakti an ilayya ta arrafi hayata hayata kaitan na kuke salata la raja adabi wai sai ranar tashi kiyama wa'annan manyan manyan bayi da suka bi Allah an ce ku tashi ku tafi aljanna su Abubakar su Umar su Usman su Aliyu ga manzon Allah ta da darshen yana jagoranci su da sauran manyan bayi masu biyayya zuwa ga Allah sun kar hanya zuwa aljanna sai kai kuma ka taso kuma zikir zikir ka zo ka ce gani kai kai ne wa ka ce rawa tabe za a daga ina ka ce hudu shi kaji to kai ma ina za ka je ciki cikin at-taibuna al-abiduna ku yawaita ku yawaita azumi na nafila kar ku wasa da shi yawaita karatun alqur'ani mai girma kada ku yi wasa da shi idan kuna da yan uwa da dangi na jini ku tabbata kun kyauta da tare zumunta ku yawaita aikata alkhairai ku yawaita sadaka ku yawaita ayyuka na ƙwarai irin wa'anda Allah madaukin sarki yake so Allah ya rike Annabi Ibrahim a matsayin khalil a hadisi da Ahmad bin Hanbal ya rawaito an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin masoyi soyayya ta musamman ba da dai ubangiji sai manzon Allah ya ce bi idhamihi sa'ab wa ifsha'ihi salam wa salatuhu bil layli wa salatuhu bil layli wa nas niyam bi idhamihi sa'ab saboda shi yadda abinci da annabi Ibrahim yake annabi Ibrahim zai sa girka abinci a cikin a gidansa ya gayyato baki ya je ya gayyato mutane shi a zuwa a ci abinci wannan suka samu da wasa da ita ana so idan ka dan samu ko ka karbi salari ko a kasuwanci wata yan riba sai ka dan ce wasu dakwalan gaji ka dan auno ɗin shinkafa ka dan sa maka zobo a cikin gida kunun aya ko dan wasu tare da minar ko wasu dan juice sai ka kawo sai ka dan zagaya ka gayyaci wasu daga cikin mutanen ku gwargwadon wanda za ka iya cewa a gayyato ladan da dibiti ladan a gayyato makwabci a gayyato wasu da yawa idan ka dace daidai gwargwado ina da yadda kuke abinci ranar da Allah yau a gidana sai a zo gidan da sai a shirya abinci sai a zo a zauna a ci abinci a kammala a tashi an ƙara su muta da soyayya ta addini sai a rabu wannan al'ada ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da Allah an goko yau sharaban da wanda ya ce ka kai yaushe sharaban da ga yaji wani wani ce wani da sallah sai sallah ko kuma da ayi aure ai ba haka ake ba ana so ka samu dama ka shirya abinci ka to masoya a zo a zauna a ci abinci ba wai abincin da yake da muhimmanci ba wannan soyayya da kauna ta islam da aka jaddada ko yanzu kowa sai bakaro ya tauri ya ci tauri tauri ciki idan yana ci tuwon gaba da ya ci sallama zai tura karkashin gare na wa alaikum mu ba yanzu ko ku da baki da azumi ba kowa ke iya gani to talakawa ba da wuya ka samu su ya shirya abinci da buɗe baki ma da azumi wannan duka hanyoyi ne na ibada da bautar Allah ku tashi da ya bayin Allah ku raye wannan shine al-abiduna at-ta'ibuna al-abiduna sannan alhamiduna masu yawan godiya ta Allah madaukin sarki tahlili ibada ce ta malaiku tasbihi da tahlili ibada ce ta malaiku dukkan mala'ikun Allah a kowane lokaci tasbihi da ta'bidi suke yi wa Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim sai kare ka sun muke karantawa in ka wani abu ya same mu to Allah da yake so ya kara mana daraja ya zuba mu da shahada idan Allah yana so ya kara maka darajar ka sai ka wani dalili darajar ka za ta kara da sa rubutu kamar da muke gaban Allah ga suna ko san daga hada mu fara ji dare amma mun gane ana samu ko mun gane ana samu ba mun gane kana samu wai rikoyan nan ba mai fara shi in ko da kasuwa da yake kadi kadi to yayi gidanin ba ba abin da zai faru ina ko mun ya ji da yake ji da markali to wannan bai ya ba wa gari Allah ba ko a ranar ka kai sai wuri da samu wani malamin cewa cewa da jaja idanu da wani tarbi ko a maka ido ka sai ka tabbata ba da faɗo. balle in kun samu matsala yace to da mu za ka ja za ka gani kenan sai ka rudi sai an da ka ta fara kada wallahi da ni ni ba kai inda zan sa kai da ba sai da ke zan gani sai da kake ganin matsala ba ka tare da haka da ba matsala ba sakar ya harka kawo da kai magawa ne zaka gani yace da abin da nake nema kenan ko wanda yake nema kenan ba bayan ka ga da wannan kace asbahana wa asbahan alhamdulillah la ilaha illa huwa ilayhi nushur asbaha wa asbaha alhamdulillah la ilaha illa huwa ilayhi nushur asbaha wa asbahan alhamdulillah la ilaha illa huwa ilayhi nushur ana so ka bai ta uku bayan ka bai ta wannan ta uku sai ka ce allahumma inni asbahatu ushika wa ushidu amalaka arshika وملائكتك وأشهد جميعك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك idan ka mai da wannan hudu za a yanda ka daga wuta wallahi da za mutu ala da ba mu shiga hannu wai a wannan magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum kullum surutun da shi ne zuwa da zala ba su san falala ba ai falala ba ba mu san falala ba amma falala muna so ta ce daga ofishin annabi Mun da ba mu yadda ba kawai dan ciwa tuwa sai ga falala shi ya kawo ta sai mu tambaye shi shi kuma waye ne shi a islam shi kuma wa ba ka zuwa mana da wata falala ka ce ga wata falala kawai ka zo ka zo mutane da wata addu'a da fata alqur'ani ba ta hadisi ya man alfar da sabi wa tatar alqadi kawai a zo maka da wata addu'a da wani darasi ka da kade wace in ka karanta wannan Allah zai baka ladan yawan halittun aljanna ya baka ladan yawan halittun wuta ya baka ladan kwalliyar al'arshi ya baka ladan kwalliyar kursi ya baka ladan wai Allah ya baka ladan annabawa saba'in kowanne ya isa da manzanci ko kuma mun magana ce zalika fararul lahi fararul lahi gidan wa in ba ta sakanci ya zaka kai samu ladan annabi ne ba balle annabawa ba bai da wannan wasu daga cikin manyan sarakuna duk aka lalata su wallahi ku lura duk sarkin da hoga ya rungumi irin wannan hanyar kai da nayi sai sai don bincike sai ka samu shi ne a wajen Allah in ba sa ba ka samu rikakken manzila ne me yasa yayi an ce masa babu matsala yayi shi saka da ya ga dama ga wani wurji ya kaba ya tafi aljanna wai istighfarin da ake da shi ba da istighfari mai cin zulubi akwai wanda yake cewa wasu abin da ya sa wasu da san ba saba wa Allah wai saboda salatocin da suke yi sun yi karfi da yawa idan ba suna dan saba wa Allah domin ladan su ta kan karu ba Allah ba zai samu matsala a lahira wajen ya zai biya su ladan sai da nan tsari a to an ce ga wata tuwa za ta yi kai sau ne za a baka ladan adamawa ta bayin ko ne ya ta da manzanci in kai sau biyu ba na da annabawa da za ba ka sai ka tsara. a mu idan muka samu abu daga nake sai mu kama wani bayan ya karanta wannan ana so ka karanta a'udhu da kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq a'udhu da kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq mata ku rike wannan wallahi kishi yake ba gidan boka za ta je ba ka je gidan ibrahim bin al-jini in kina karanta wannan da kafin kin karfin da ba karanta da zaki yi ko zai da kuna ta bata lokacin mata sun tsara ko kai sai da shi da ta ga dai da wani lakabi za a mata ya hada da madina kuma ba da ta ba to ba da ya zai ya samu madina da mijin ce ba matsala samu baki anan su bai. idan kuma dai ka kakara da shi kenan wani tsabani yana ta zina da wai biya wani ka samu kan miji ni dai Allah zaban ta bana in samu kan miji dai kan kan dai nake ko ita samu kan jama'a za ta yi ban sanya za da shi. ki karanta wannan a'udhu bi kalimatin lahi tamma fi sharri ma khalaq ko ne ka tofa wa ƴaƴan wallahi ba aljani da zai shafa sai kan kansa yake yi wa al da al-Husayn ruqya da وإذكما kuma الله تامات من كل شيطان وهامات ومن كل عين لامة manzon Allah yakan dofa wa alhassata a rusai kullum karanta uku karanta wannan uku da safe ki karanta ki tofa wa kin saba wa kanki tsaro kin sa dan ki barai yana mafarkin banza da waje yana razana miki da daddare ba rinka tofa masa kafin ya kwanta bayan ka karanta wannan ka karanta bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim ana so ki maimaita wannan ka uku ana so ka maimaita wannan ka uku wallahi ko ku da ba ta yi zo kara wani sahabi ya zo da karkashin wata bishiya zai da gidan garin sa sai kuna mata harbe shi da zana ba annabi labari annabi ce ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tamma sannan ka sauka karkashin bishiya yace a ba karanta ba manzo Allah ki da ka karanta wallahi kuna ma ba ta yi cizo ko kuna ma ba ta yi cizo ko ba shi zai tsaran ka Allah in dai kai wannan addu'a kana cikin tare da ubangiji shedan ko na mutum ko na aljan ba ya da iyali idan ba sauki ka sauka ko gari ka je tafiya ka sauka a hotel kana shiga ɗakin kwana karanta wannan kafa uku karanta bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shirki al-abdu la fi samai huwa as alim annabi yake duk wanda ya sauka a wani masauki ya karanta wannan addu'a ta uku Allah zai kare shi daga duk wani bala'i da ke masauki har ya masauki ba mai iya taba ka aure ba mai iya faɗo maka ba mai iya cutar da kai ba wani annabi da yake shigo ko ta kofa ko ta windo ya cutar da kai amma kawai ka zo ka tuba riga ka fada kan gado ka baje katin cikin ka kunna AC ba addu'a ba kursiyu ba ba ba ba dan wani aljani ba zai murkushe ka a cikin daren ba ana so ka karanta wannan da safe ahalin suna ku rike da an karbi su ne wa'inda aka ke karanta bayan ka karanta wannan sai ka karanta abin da ake cewa sayyidul istighfar sayyidul istighfar shine shugaban duk wani istighfari ko istighfari annabi dan sai rada wannan istighfari ta duk wani istighfari kai ya duniya wannan dai shugaban ba ne oga ta kwata a cikin istighfari wani abin da ba ka wuce ba ka nan shi a wajen waje ba ba yi ba shi ake yi wata ita ke fara annabi ya ce mata sayyidul istighfar duk istighfari da zaka yi wa Allah ka roki Allah fara da wani istighfari ba wanda ya kai wannan ita annabi hadisi ne ga shi wani istighfari ne wannan ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta annabi yace wanda ya karanta wannan istighfari da safe yana bayyaki ne in ya mutu a ranar sai ya tafi aljanna wanda ya karanta da yamma yana bayyaki ne in ya mutu a cikin dare sai ya tafi aljanna shi yasa a askar na tafiya da askar na bai sai madu ana so ka sa wannan shi Wasu kakan da ce shi ana sa maka rai ko da rana ka mutu ko da dare ka mutu sai ka tafi aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi bid'a ba wai ba a san hanyar farada ba ce wannan ita ce falalar da muka yi da ita wacce kaya annabi ne ya faɗe ta dan annabi Allah ya yi amma da ka zo ka tashi suwa ita to to sai mutum fa'ida su to ne fa'ida su ne faɗi fa'ida قال العارف بالله سيدي to to arifu billahi sayyidi ya kai annabi ba ku an ba sa abin da yake ban dariya kenan wai yake fada da mu ya ce wai saboda mun ci a rike annabi sai da mutum ya ce to ai shi radiyallahu anhu ai shi jika annabi ne jika ne jika to da jika da kakawa ke gaba ba ku haka mu ba mu da muka rike kaka waye bi kakata ne kun ne yana wuce kai a kun dai mace akwai kunnen da ke wuce kai shine kunnen jaki shi jaki kunnen da ya wuce ka ko bai wuce ba in ka ji kulli ya wuce kai da kullun jaki ne ku karanta wannan istighfari madarsa Allahumma ya Allah anta rabbi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ba abun bautawa da gaskiya sai kai duk yawancin azkar da zaka ji annabi yayi ko na safiya ko na yamma sai ka ji akwai tauhidi a cikin sai ka ji kalmar shahada ta shi Kala ne ya Allah kai ka halice ni wa ana abduka ya Allah ni wa kai وعد على أهدك يا الله إذا كان الكورنك ووعدك دعي واتو الكورنك دعاد دواتك الكورنك دباوة يدوكو الله مدوك يسرشي يجد مستقعد إيا غربدونا يا الله إيا عبد الزيجي يا الله إذا كان وانا الكورنك بابا شيء الكورنك تتوكو شكرة واتو عادي وإذا ربك بني آدم من ظهوره وإذا ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم بربكم قالوا بلى شهدنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين wannan shine alƙawarin da bayi suka ɗauko Allah gaba ɗaya za su bauta wa Allah to shine kace wa ana ala ahadika wa adika masabatu sai ka ce uzu duka min sharri ma sana'tu ya Allah ina neman tsayi a wajen ka daga shan abin da na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya ya Allah ina komawa zuwa gare ka da ni'imarka a gare ni abu'u bi zambi ya Allah ina komawa da zunubi na fagatulli ka gafarta mun fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ba mai gafarta zunubi sai kai ya Allah wannan shine sayyidul fa, ana so karanta sau ɗaya da safe ana so karanta sau ɗaya da yamma an gane wannan ana bukatar ka karanta subhanallahi wa bihamdihi ala da kalbihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati wannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ga ɗaya daga cikin matansa a masallacinta tana ta yin zikiri tana ta zikiri tana ambatan Allah annabi ya je yawo harkokinsa a gari ya sake dawa ya samu zikiri take bata daina ba bayan ta taso yace me kike yi tun dazu nace ina ambatan Allah ne zikiri nake Ya da bai ce wasu yan kalmomi da na mai bai tasu uku dare da Allah dai ban ya dare da kike samu a duk zaman da kike gaba da ake zikiri ne mai tsada sosai ce menene ya rasulullah ko ya mu annabi sai koya mata wannan wannan wannan addu'a subhanallahi wa bihamdihi ana da karkihi wa rizaqatihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ana so ka karanta wannan ka mai tasa uku a kowace safiya zikiri ne mai tsada bawa zai dade yana ibada ka karanta wannan gajeren ibada ka samu lada a wajen Allah wacce ta kare tashi ka fita cewa kuma daga wajen wa aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan akwai addu'a da ake so karanta ita ma ta neman tsarki hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim ana so ka maimaita wannan sau bakwai a kowace safiya sau nawa sau bakwai idan ka bai da wannan sau bakwai Allah zai baka kariya daga kowane irin shari da mugun ji da mugun gari duk Allah zai kare ka yan siyasa ana fiye da rabu kuna ta rike shirme wai ya ma dawa kaɗai ita wannan kani kan ta da ba da iya da ka da sai ne gaba a sa wallahi ba da iya da sarakuna malaman saboda ta da ku sai ka ɗauki mataki hirzi za mu maka hirzi ana jima akwai wani ya kawai a zuwa samu babban sarki a ce wai fada sa duk da kujeru a kayan kafe a fasa fulo a kawo masa wani kudin moto wai a ce wai abin ne a wurin to kaga an kafa gida wannan shine kashi ba wani abin da aka ba shirka to aka sama wallahi wanda ya sa sarakuna da dama alhamdulillah yanzu sun gane sunna da dama da gaske muna yi wa Allah godiya Allah wayannan sarakuna na ba Allah ka kai gane da sunna wallahi da dama sun gane yanzu shi wato da ake musu da dama yanzu sun gano kuma yana da abin da yasa ake jin haushin mu sarakuna sun gane sai wani dan bid'a yana zuwa yana ciwatuwa wajen wani sarki sai mu koya wa sarkin sunna sai gane sai ya zo ciwatuwa yana tafi ta wannan hanya ta asiyau da kudaba'u da nujaba'u sai ya ga basu rubuta sai mai martaba ce to ban ji ka ambaci Muhammadu ba sai sai hoto da kuma wallahi kwanan da suka je za su mana shari'a wajen wani sarki suka je za su mana shari'a ko mun yi wa'azi akan maulidi aka ce kamar duniya za ta tashi mu muhammadawa ba wanda zai taba maulidin manzo mu tare billahi lazi sai dai gari ya kama da wuta sai da kama bala'i kam gaba daya sarki ya ta duku saura yace kun ga wani yana da kuka rike mana tare jinsa da abin nan da kuke yi da daddare kuna hana mu bacci jerin gwano da kuke akan hanya ku tattare mana hanya dan a ba a hada shi wucewa wani ba shi ba lafiya zai kai asibiti a kare shi to wallahi duk kuwa da su ku rike annabi Muhammadu shi ya fi muku alheri da da mu wanda muka e zo da sarki dai da ne kuma da izala ba nan mai takwata ko mai zafi zafi Allah ka kara wa sarakunan mu albarka masu gane sunna sun da da aka daga sabon sarki kana shigowa gida zaka samu su fada da sirga ka kana zuwa ce to ka ta mai martaba mu muka san sirrin gidan nan za mu nuna maka zo ka zo wannan daki ka ga duk gidan da ginin blok ne shi kuma na kasa ne ba a rushe shi ba to dan sirrin yake nan aka kaje abu da ka rushe shi ka rushe mulkin ka wani ka rushe shi ka rushe mulkin ka sai a daka kai ka dubu wata katanka ka ga nan duk abin da za a yi ka a tona nan akwai abin da aka bine a zamanin wane ne wane ne to daga nan aka yi watan kalin tun daga nan da aka dare sai a rinka jin wani kukan kurciya kurciya to da kukan kurciya ta bakan danko har mota wala ba shi kina zauna lafiya ba kawai sai ta mata wani fata talatalo a ce ka zo ɗan talatalo da ake kiwo eh to ba a yankawa su sai dai su gama rayuwarsu su mutu da kansu idan aka kuskura aka taba rai a jiki to kwankwamin za su fusata kawai sai a ji a gigita shi yanzu sun gane sunna duk wani abun sa su ana ta sawa suke ana rushe ko ba ta rushe su duk kawai da su suke da kai magana su ce ina sunna ta ba ta da ba bayan kai wannan addu'a Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim kai kafa bakwai sai karanta Allahumma ya saluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina wal maghfira idan kai wannan addu'a abubuwa biyar Allah zai maka Allah zai baka a tuka ba mu yi a akan takawa ba Allah zai baka takawa zai sauka maka ita wal huda Allah zai baka shiriya Allahumma inna ya al huda wa tuka wal afafa Allah zai baka kamewa wal gina kuma Allah zai baka wadata wal magashira sannan Allah zai gafarta maka rike wannan abubuwa biyar Allah zai baka shiriya takawa kamewa wadata gafara wanda ne ba bi tsara ba cikin su wallahi ke dawo ga malaman ahlus sunna asirin su a cikin rufi wanda suka rike al-huda wa tuqa wal afafu wal jira wal maghfira abinda muka rike gidan Allah rufa bada ni ke wannan gada asirin da bai turuwa duniya da lahira wallahi Allah bai bari ka cikin bala'i ka shiga da ka shiga damuwa ka rasa inda zaka saka ka Allah ya samu maka mutum sai za mu ga fara cewa kudi yake turo mana daga ina daga ina Allah ne ya turo mana kuma lafiya ba bamu da matsala ko mu karanta sunna idan bai kuɗi yana da giya mu ce ba kyau ko ba mu faɗa kowa ya faɗi to ba kai mun koyi wajen shi an ka fara mun shi da mu ce wallahi ka tubo ko ka tafi jahannama ko da rabu ne sai duk ko da rabu ka bi Allah in ba haka ba ala ira ko rabu babu da matsala ana son ka da wanda sau uku a dawo bai a kalkal huda wa tuka wal afafa wal gida wal makira wallahi wani da malaman suna kadai za su karanta da ku wanda malamin bidiya bai iya koya maka wani shi ne zai ce to addu'a da zaki ka zo ofishin sa ka kawo kuɗi shi ya maka shi shi ne da protocol na Allah bayan da addu'a ka duka biya biyo ta ofishin sa su bayan ka karanta wannan shi aka dai karanta da wata addu'a mai muhimmanci ku saurara ku ji abin da addu'a ta kusa manzo Allah ya ce Allahumma afini fi badani اللهم آتني في سمعي اللهم آتني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت هذا يكون من جوانب سوء bari ku من abin تقول اللهم ta kusa بدني يا الله كبار ya Allah ka bani lafiya a dinga jiki na wallahi da wannan karin kai sai ka zauna da lafiya Allahumma afini fi badani da wa'azi a fata ko da sabi a kada sai ya rike wannan Allahumma ma'afini bi badani yo kina ki a wajen Allah Allahumma ma'afini bi badani Allahumma ma'afini bi sabri Allah ka bani lafiya a jina Allahumma ma'afini bi basari ya Allah ka bani lafiya a gari na Allah zai baka lafiyar gangan jiki ya baka lafiyar jiki ya baka lafiyar gari sai kace la ilaha illa anta ba abun bautawa da gaskiya sai kai ya Allah sai kace Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr ya Allah ina neman tsari a wajenka daga kafirci ka kare ka kada ka koma cikin kafirci wal fakari Allah ina neman tsari a wajenka daga talauci ya Allah ka kare ni daga talauci wa a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsari a wajenka daga azabar kabari Allah ka kare daga azabar kabari la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai Allah ana so ka maimaita wannan kullun da safe sa uku kullun da yamma sa uku idan kana yi wannan sa uku uku Allah zai kare ka lafiyar ka ya kare jinka ya kare ganinka ya raba ka da talauci ya raba ka da kamurci kuma ka zauna lafiya a cikin kabari ba ka da matsala bayan ka karanta wannan sai ka tsaya karanta wata addu'a da manzon Allah yake yawan mai ta annabi yakan ce Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala dinik wannan ana so ka mai ta uku idan kana yin wannan da wuya kafa ka da zabe ka koma bidiya yana da wahala yana da ne yana da wahala kuma wallahi ko dan bidiya da yin rike wannan yana yi sai Allah ya gane da shi sunna ita wata addu'a ce ta musamman abin da kake faɗa ya Allah kai ne mai jujjuya zukata ya Allah kai ne mai jujjuye kai ya Allah ka tabbatar da zuciya ta akan ka ya Allah ka tabbatar da zuciya ta akan yi maka biyayya ana so kai wannan sau uku a kowace rana kullum da safe in ka ana so kai wannan bayan kai wannan sai ka sake karanta wata addu'a da Annabi ya karantar ita kuma addu'a tana kora talauci inji Annabi duk mai yi ta bai zama da talauci kullum da safe ana so ka karanta ta da ma ana so ka mai ta ka ce Allahumma kshini bi halalika an harami wa aghnini bi fadlika an bansuwa ya Allah ka wadatar da ni da halalinka yadda zai zama ban ma da bukata haram ya Allah ka wada ni da halal yadda ban da bukata haram ya Allah ka wadatar da ni da falalarka yadda zai zama na wadatu ba sai na je gidan wani maula ba ban da bukata ko ni a wajen kowa sai a wajen kai Allah matukar kai da wannan kana yi Allah ya wadata ka kuma da halal sannan Allah zai baka sana'a da wadatar zuci baka kana cewa ka zama dan kirki kamar ka jare ka baka zama haka mata ta ku wannan musamman bayan zaman da ake ana so karbi da yaji ya mai da ku abin da yan siyasa suke so ku ta wata garariya hanya kullum kuna yawo kaga matashi bai da aiki duk zariya na ya zagaye ta da gaba ya je wajen kansila kansila shi ba shi shi ya zagi kansila ya wuce ya ce zai ga yasa yasa ya ce ba zai ganshi ba ya ce ai mu muka zabe shi Allah ya tsire masa Allah ya kawo mutu ta wajen an ilabu ina ce ina mutum ba murku shi kanka zai zagi ko ba ka aka kadi ma wajen haka ka huta ka zauna lafiya bayan wanda akwai addu'a ta ake so ka karanta duk bai karanta ta bai Allah sai ya raba shi da bashi idan ana bi ka bashi a kasuwa ko a bisa wata munasaba ka ran da za ka yi da bashi bizuki wata addu'a karin karanta ta uku da safe uku da yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani zo sa shi ya rasulullah bashi ya mun atin da atin da inda zan sake da. annabi ya ce ga wata addu'a ne karanta ta kullun da safe uku da safe uku da yamma da ana ka bashin da ya kai girman dutsen sabil wani dutse ne a kasar yamma Allah sai ya baka yadda za ka biya sahabi ne ce da naje da rike karanta wata addu'a uku da safe uku da yamma yace wallahi ba a ba sai da Allah ya wadata da nabi ya bashi na zo na lafiya babu zina fifi a rayuwata wata addu'a ce wannan kace Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hasad wa a'udhu bika min al-hadathi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika min jalabati dayni wa qahri rijal wannan ana so kamar ta tauna kamar ta tauna bayan kai wannan akwai wata addu'a da Annabi yake karin kai ita kuma za ta kare ka daga hisabi mai tsanani a lahira a lahira ba za a maka hisabi mai tsanani ba mai sauki za a maka wace addu'a ce wannan shine kace Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira ana so ka maimaita wannan sau uku da safe ka maimaita sau uku da yamma Allah zai kare ka daga hisabi mai tsanani domin man husiba ba. duk wanda Allah ya lahira shi ce masa dan me yasa kai da kaza to sai ya sha wuta sai an azabta da shi amma idan kana yin wannan hisabi mai sauki za a maka ya yi sabi mai sauki yake inda aka ce fa amma ban wuce kitabu hudu da biyu fa man uce kitabu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wato Allah ya ce duk wanda aka bashi littafin sa ta hannun dama to da sanu za a baka hisabi hisabi mai sauki annabi ya baka hisabi mai sauki Allah zai tsare kai gaban kansa yace ba kai da ranka za ka yi karya ba kace ya Allah ne ranar da za ka dan kace ya Allah na yi ranar kaza wata mata za ta dan wuce ka kalle mata kafa ba kai bane ni ne ya Allah ranar kaza da kai da wani kun zauna kun yi kaza kaza ba kai bane hankalin ka ya tashi ga wuta da ci ga malaiku a sai suna jira kawai a kai ga jahannama a ba su umuri kawai tafi da sai ka ga masauri ta kaji gida sai Allah ya ce to saurara duk wanda ke tsaye a gurin ba su jin tambayoyin da nake maka da hankali da kake da kake bayarwa kamar yadda na rufa maka asiri a lahira nan ba na rufa maka asiri ka ba hanya ka tafi aljanna ita ya tsira ke ba sai maka Allah zai dan me yasa kai kaza ba a ba kai kai kaza ba akwai bambanci tsakanin sikokin guda biyu ko ba idan Allah ya ce maka dan me kai kaza sai ka sha wuta ka shiga wuta ba ita bane tsira ba kenan ita bane tsira ba za a ce maka dan me yasa kai kaza ba sai dai Allah ya ce ba kai ka aikata kaza ba ka ce Allah ne ba kai ka kaza ba ne ne sai Allah ce to kamar ka kar ka fi duniya da kar ka fi akhira kamar yadda na ruba maka asiri a duniya nan ma na ruba maka asiri ka ba kai ka tafi aljanna ba ka da matsala Allah ka samu lafiya idan kana yin wannan addu'a Allah da yake irin hisabi da dama kake Allahumma hasibni hisaban yasira kamar da ka so nawa uku ake bukata ka banta ko kira kamar da ka shi yasa wannan addu'a har a jira ana so karanta ta har a yi ya bayan ka gama tafiya kafin kai sallama ana so karanta wannan addu'a ta neman hisabi da sauki a wajen ubangiji ba ka yi wannan ka karanta Allahumma ajirni min fitnatil qabr Allahumma ajirni min fitnatil qabr ya Allah ka kare daga fitnatil kabari, ya Allah kare daga fitnatil kabari. ana so kamar mai taka uku saboda manzon Allah yake inna hadhihi umma la tubtala fi quburiha wanda al'umma ana jarraba ta a cikin kabari kabari da kuke gani bala'i akwai kabarin da ake cika shi da wuta wani kabarin a cika da zai, wani a cika da kunamu wani kabarin ya matsa wanda ke cikin kabarin sai haka kalin da sun sarko da juna bala'i ne kala daban-daban a cikin kabari Allah ka ne sanya ta shi to idan kana karanta wannan kullum uku da safe uku da yamma ana sa ran Allah ya kare ka daga azabar kabari Aisha radiyallahu anha ta ce ta ji annabi da yawa yakan mai ta da yawa da yawa yace wata tsohuwa bai mudiya in ji Aisha radiyallahu anha ta zo gidanmu sai take cewa wai ana yi wa mutane tambaya da azaba shi kabari yace wata ce wani abu zai kulle mu kai da annabi zo sai na gaya mata na gaya mata sai annabi ce gaskiya wannan bai hudiya ta fada haka ne inna hadhihi al-umma la tisra fi quburiha aisha radhiyallahu anha ce tun daga ranar sai da rikon lura da manzon Allah manzon Allah yana yawaita mai ne ta wannan addu'a yana Allahumma ajirni min fitnatil kabar Allahumma ajirni min fitnatil kabar bayan kai wannan akwai addu'a da ake so karanta wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wacce idan kai addu'a wuta sai ta yi magana aljanna sai ta yi magana a lokaci wuta sai ta magana aljanna sai ta yi magana ana so kamar mai zaka uku Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma yuqarribuni ilayha min qawlin wa amal wa a'udhu bika minan nar wa ma yuqarribuni ilayha min qawlin wa amal ya Allah ina roƙonka aljanna da abin da zai kusantar da ni aljanna na magana ko na aiki ya Allah ina roƙonka tsari daga wuta da abin da zai kusantar da ni daga wuta na magana ko na aiki annabi yace idan bawa yace rabbi dikil lil janna rabbi dikil lil janna ya Allah ka shiga da ni aljanna ka shiga da ni aljanna ya fada ta uku sai aljanna ta yi magana ta ce rabbi dikil janna ya Allah ka shiga da wannan bawa na aljanna idan ka ce misalin nan da wuta da kare mata uku wuta sai ta yi magana ta ce ya Allah ka tsare wannan bawa na daga shiga wuta hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wanda akwai addu'a da ake bukata kai wace addu'a ce wannan shine sai ka ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi ma tara laka nabiyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min sharri ma ta'azaka min nabiyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙonka alkhairi irin alkhairi da masoyinka annabin ka annabi Muhammad ya roke ka ina neman tsari a wajen ka daga kowane sharri irin sharrin da masoyin ka annabin kai ne ne tsari da shi to idan kai wannan addu'a sauran addu'o'i da annabi ya neman tsari sun shafe ka sauran addu'o'i da annabi ya neman alkhairi ko ka san addu'o'in ko baka san su ba sun shafe ka ana sa ran Allah ya biya maka wannan bukata gaba daya bayan kun karanta wannan ya ku ahlus sunna kun yi istighfari sau 100 bayan kun yi istighfari sau 100 ana bukata ku yi haidala la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau dai sannan bayan wannan ana so ku yawan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati salati yana da falala da wakaci sai mun samu lokaci wata rana za ku darasi akan salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji lada da falala da ruhul salati annabi amma wani irin salati salati annabi salati ba annabi ta koyi salati in da shi daga bakin annabi kar kullum ai ta wasa da ke wasan kura ce malamai su kashi da larabci kawai ta kwana kana yi ka samu mutum bai bai ya kawo maka salati guda ɗaya da jaddace daga annabi wanda ya zo a bai ya kawo amma zai yi hana ka bacci yana Allahumma salli ala man amara mul muraqu Allahumma salli ala man azalla al jamamu Allahumma اللهم صل على صاحب الفريضة وصاحب الوسيلة وصاحب المقال المحمود اللهم صل على محمد عدد زيادة عشق اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على محمد ما لا فاقد ba ba da gaba ne ko hadisi da rauni ba ba ya ku ahlus sunna ku yi ta tafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman ranar juma'a ana so ka yi ta salati ga annabi salati yana da falololi da za mu samu lokacin da za mu tattauna kai shi za ku sha mamakin alkhairai da ke cikin salatin annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku dage ku yi wa da salati kuma salati da sunna wayannan su ne abubuwan da za ku rike ku zama masu godiya ga ubangiji da Allah ya ce at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna sai Allah ya sake cewa as-sa'ihuna ar-raji'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf an-nahuna 'anil munkari al-hafizuna li hududillahi wa bashiril mu'minin abubuwa guda goma ayar ta ambata mun fasara guda uku saura tirin da Allah ya bamu lokaci walau annahu fa'alu ma yu'azuna bihi la kana walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran lahum لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما قيامه مثل مثل وفي ذلك ففي ذلك فليتنافس المتنافسون dama da kan ce da katawa yake ne na yi kuma ne ta yi amma mai gabatarwa ya yi shiru ya ke ta zuwa daga da wazi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an yi ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum kura wuta wa barakatuh